الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɓata da tabbata Allah salatu yin sai ci da yamin ciwon yanzu da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sunan na Chafogu sun rabi Usani 1438 kalendar miladiya na ji daidai bi tsafoguni ya tsaye mafari ya tsaye mafari mana january 2017 kananan miladiya na mai kafin zuci ta da gube daga karatun littafin sharfar sunna ya al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala ya na 2432 man gan Waƙala Ibn Awaunin Rahim Allahumma ta halaye Kulu idan mauti. Asuna, asuna, wai ya walbe da hattamat. Nga al'imma muke Ibn Awaunin in fi gan in fi gan in dalmauti lokaci na Jami da Ado na Kano jan Ibn Awaunin in fi gan in fi gan يغوى سنة سنة وإياكم والبدع منو يمبي من مبيد حتى مات نقول ابن عون شيء بنقد نهر واجع وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل وقال مات رجل من أصحابي zandoci mini jama'in wujo mini zaba wujo mini gikatun wujo a jajabi mini zai tuba wuna farubiya filmanan a kiliye na fakala gan kulu li abi abdullah ya gaje ga alimamu abu abdullah ahmad ibn hanbal ya gaje ga alaika bi sunna wa gaje wa sunna فإن أول ما سألني ربي عز وجل عليه السنة أقول يا ما فارنا تي تمي كاني ده يجتيو بنوعي تي ولا سنة وقال أبو العالي رحمه الله الإمام أبو العالي تي تقولوا جنافرة فمن مات على السنة مفتورا فهو صديق ذن دندن قاعد جاجي وما قصو سنه asiru masu na fawwa siddiqun zanne da gaskiyo al-ihtisamu bi sunnati najatu igwala su sunna ngai egwaga egan yi na'u nan ga as-sunna a sunna bi ma'ana ya gwa su sunna ya gwa su sunna uslubu ya idrawi nako bi ma'ana alzimu sunna wata masa biha ya gwaji ya gaji ya gwa sunna ta yi wili na ne diga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin idan na manga ce ga sunna safinatu nuh man ha naja wa man takhallafa anha gharq sunna gaje ya nabi nuhu ya zando na ga je ya wuce wani ga gwa zandon do na maga ya wuce ga fiyo na za wuce ga ji fiyo samun shiga jin halaka Allah ya kiyaye ba na mu je wa iyakum me je ganga me newu ikpe ya iya e ba wal bid'a gan da bid'a e na bid'a ga yana ga da sunna na bid'a ga yana sabida dini wa madan zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ametula dai bejijiyan ya wuce nan wale gaya ibn Awul ngano gama lawa ne ga annabi sallallahu alaihi wa sunnati wal jama'a annabi sa sallan ga alumun ya da ga sabata tire kullu nar illa ma ana alai yawma wa qadi fata no sai no ya faro shi ta ci boye wa ga kullu nar illa wahida fata no sai ni ke da ni ke ta ga jama'a al jama'a annabi za a sani ga khairun na zai da alsar ga tafiya za a gane karni karni yau sun mallabi na ya nuna kan zai jami tuwana annabi za a sani ga khairukum zai da alsar ga gwani karni yau amma ruwa daga khairun kuruni karni na man shiga ruwa wuce intaza Nga gane ko zuma karni ya annabi za a sani da sahabi shi sai karni ya tabi'una shi sai karni ya tajibu tajibi da shi zuma ya zaɓi shi yau ba ne ya ga yadda na shi a da tsaye na wajen yi tsaye su ko shadi ne san wancin na ma ga tsaye da haji na kuma wa ba na labe ma ne yi suna ji na ko hmm. allah kiyaye ga al-imam ahmad ibn hanbal رحمه الله تعالى لما رجل من أصحاب فرؤية في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليه لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة لوغا جوغا su يا نبي صلى الله عليه وسلم ba ne فعلنا تشكاون cikan ga inge tiyo بو ga ya mini zaba imamu ahmad ibn hanbali budan imamu ahmad mai yo na kuri jibe kagwe ta tiya egwala to sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ngo to ga kula kulafa wa bani abbas shi na ya ma'mun to wasiq shi to mu'tasim shi ya tsoci shi na wa wale gan etu shi fata aqida mu'tazila shi ga sai ba gangani da yau aqida na shi a hankali la shi zo ya nafsi nafsi aya bi hadisi ga gangan de de bi hankali aya aja ga wa a ji al inkarin algaibiyar a ji amfani gangani bi hankali don ga gajojiyan masailiyar aliyan tiqad masailu jiyan aqidar ko ji gane ko imam ahmad ibn hanbal to al-imam al-muzanni dan da al-imam dan majige ka kai a cikin kiyo a cikin gun bibiya sabani ko ji gane ko good so nga ha eh, e da ne be mini da ba imam ahmad ibn hanbal jo gan uli ne ka ale la on cha ja ni a ti lu ye e no ko Mu ci gan a wuya ya imamu ahmad ibn hanbal ya dai mu lagu su mu ce inna awwala ma sa'ala ni rabbi ani sunna ya hmm. eh, ma fa na ce ti mi kan ga yi ti bo ga ce ki bo ce ti ya sunna bo dole bayani wuce bata ma jo be de e ti ki bo allahu wa gan wa khairul hadi hadi muhammadin ba wani da alkhairi ganin gai ba wuya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebe na ngoto ga addiniyar musulunci spread har da indiya samun wuce addiniyar musulunci ma wuza har da part of europe lokacin wuce sai la ki fai da na ilimiyar philosophy da ilimiyar logic da ilimiyar mantiki da ilimiyar nazariya tun da ci gangari da gangani da gulu da zudu na jihar tune a da wuce bata kudu da shi a cife kube shi ya musulmi shi littafi wuce na shi ma kayan socrates aristotle ngọ́ ìgbà ni a kó littafi philosophy wuce na a cife rikiyar a cife translate daga shi wuce yau shi shi miyan larabci daga bawo masu su a cikin gwamawa ganin da ilimi addini ya musulunci a kida za a yi lalace yanzu lokacin shiga mai suna yi kogi kina suna ji bayani ce ilai eh, sunna na dana ilai sunna na dana ilai sunna na dana ilai sunna na dana wa ji gane ko gama lawa ne ga imamul muzani in ka littafin sharh sunna al-imamul khallal in ka littafin kitabu sunna al-imam ibn abi asim in ka littafin kitabu sunna al-imamul asram in ka littafin kitabu sunna al'imamu albarbahari in ka littafiyar sunna al'imamu abdullahi ibn ahmad ibn hanbal in ka littafiyar as-sunna al'imamu ahmad ibn Hambal wato ka littafiyar usulu sunna alhafiz ibn jarir tabari wato ke ka littafiyar sunna al'imamu abu dawud littafin suna bi dawud ko inda babu da muke tabu a sunna ba ta iman da jeru ɗan na shi ya ba gwada suku wato ɗan na shi ya ɗan ya ji ne zamani a nan muhammadu na dani ga lugu ya wuce hafa gwa gwamma nga ma ne gi makanta ya sufiyanu sauri ne ga shu'aib ibn harb nan shu'aib ibn man shu'aib ibn harb shu'aib ibn harb wuce hullu ba su fiya da sauri ga yawo sufiyan hadis ne bi hadisi min sunna ba da ne min ya sunna na gagwa su wa kaftu bayna yadayi lahi wuce da ke goro ya tuyo ce ci biyu ga ya shu'aib ibn harb babu waje ga irin nan a kunwa ga yawo yawo ce ce haddasa ni bi hadha sufiya da sauri da na gaggan na muna wani zane ga sufiya da sauri nan fa anju ana wato kazu anta wuculu gawa da kwacu lagu so ga su ga shu'aib ibn har ka sai da da yake sunna mune ga lokacin wato ya kwali ya ni gabe so ko ga ga diga wa ga wi so ku lawo ya so ku lagu so ibada da mai gune ga ne wai ga biya wa da ne daga ba da Muhammad gongo ko diga ne ko abul aliya ga man mata ala sunna mafturan fa huwa siddiqun zandon do ne ga jadi ta a firu masu umaji bidiya dondo a makiye da bidiya ya kuma fayake ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dugwa aqidan rafida akwai murji'a akwai shi'a akwai mu'tazila akwai jami'a akwai qadariya akwai jabriya ko maturidiya ko ya sha'ira ko firkan da ne fira ku dalajo ko gulu ya sufaji ko kuburiya mu ci magadama kuma mu tuba wani ya nabi sa asal gangani ga sahabi na fawa siddiqun sanai da gaskiya ga jana ko ma'ana matsayin zanne da matsayin zanne shi ne kin annabawa shi ne ma'annabina an amalla alaihi min annabiyina was siddiqina fale ga matsayin ya siddiqiya matsayin wuce kwaci ga guyo sai za ma a ji a siddiqo ya zai gaskiya sai wa da siddiqun fil kauli gaskiya e bayan gan wa da siddiqun fil amal gaskiya e bayan tun wa da siddiqun fil itiqad gaskiya e bayan kibo e bayan aqida na wa za gangani da nan wace ga sai sa ne bisa sallame to bago tobago bato nga jana ko to bayan dondo kai nga ya gina wani wa letiya sai wa da asar gane letiya wani jashi ɗanin wani da ya ci gaga yi adwa lasu gaskiya to tu ya e guna na bi sallallahu alaihi wasallam gala ya zalu rajul yasduku wa yataharra sirqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa ya e za ku kyawa wa fe ta gaskiya wa fe lamitu gaskiya har tu babu na a biyu kai bayan ce ciwo ya zayen gaskiya nan ya ganin ga ga ya na gama ne yadda ba ka gube yadda ba munafin ce yadda ba ko mai jiye yadda wani nan ga gawo a wace da ganza ko ya da fi da wa gaskiya ga gori uje bata na wai wani ga dai ga ma ala sunnah ko muhajja da littafiyan sunna bi mana an gwala sun sunna ya ne afi a na kwabe sunna baba ne al-islam yau ne shabayin karatu al-imam al-barbara ga waga al-islam wa sunna wa sunna fi hiya al-islam musulunci yi sunna sunna magayi musulunci ki to ki musulunci addini ya sakwai yin ladina inda Allahi al-islam lalle addini na sai addini na sai ta gwai bubu da kiyo musulunci ko da zai masu kuki go adina na ce shagulai biyar. addiniyar musulunci amma da yawan musulunci na wala kwaso ta waya ce ci da mu hmm. wa mai yuslimu wajahu lillahi wa huwa muhsinun zane ga kpaso taya so ci umoji bolo bolo ne zane ga kpaso taya so ci umoji bolo bolo bolo ngole bolo bolo ne ga ke wani mutu ba wani alibi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ji gane ko ngama no ga da gwasun hadili ndo ci meji musun jan kwa kwa wa man yasdai ghayra al-islam dinan fa lan yuqbala min daga da wasu hadin da nabi musulunci anan sai ta ta gudu ruwa wa huwa fil akhirati min al-khasirin ifal kiyama daga sai da mini zai jaji asara ne mazanin ga su ta tiyan musulunci magwasu suna na asiru maso na na natu suya kiyo na natu ta tiyan gaskiyo wale zanne da martabar siddiqiyo ga aliyar ce samu bi sunnati na ja hmm. ya gwala su suna na isa sallam egwa ga wuyo gugwatu wuyo daga fitina hmm. gugwatu wuyo daga azaba ebe na gugwatu wuyo daga gbekere gugwatu wuyo daga alaka ebe na alibi ga fahim na goma ya ishi minkum ba ta sai rafi lafan kasira na ji rayuwa lufami ne ebe nan walikin da ba shi ya kakai fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin iga jagwa sunnani da sunnayen alkulafa'u ar rashi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ga wata su mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu da wasu ya gbe to ci bane ga gan bere bere mu Allah subhanahu wa ta'ala ga wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u ya ko shi cin bore ga jiya mutu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabi ya ga la mitu ko ne ga bere ɓere na ko ya ko ne sha sakpa sakpa sakpa sakpa da ya gaza ya kwaya sai ci na nega yi wasu ya ci na to alaihi sallah sallah mujin ya ci alagwa sun sun na ya wuna lori alaihi ga na alubu ga da ga gare gare ba nuna ku sun na ga yi na yi na sai goro na alaihi sallah sallah ma bayani mujin ga malaka ya e da ga sheba da ya ji goro wuce na dambo to ba dokon yawa abin sai la ta zalu bai fatu min ummati zahirin ala alhaqi la yadruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amru allah wa hum kadhalik amma ga ya kaga aljamaa ne baga aljamaa ne kiyo yana sahabi ali sa sallam shi ta ci gona aljamaa ma wafaqa alhaqa wa law kunta wadaka ina ya aljamaa ne ga ne ga dai dai gaskiye na yẹn lè ká dé lè gaskiya náà tọ́ ọ̀gá yìí gbọ́ yìí lọ́wọ́ ti ká ní akó wọ́n ti a ẹ̀dá ìdókun jíjẹ ẹ̀nà àtàtì gbọ́nà wọ̀dà ibi tẹ̀ tún wà ìspọ́tìbù ìlàjà àdókun ajẹ́ ẹ̀nà máa tàtì gbọ́nà mú gàjì wà ní bọ̀ in tó fi àkàtàrà mọ́tò àrùbí yóò dé lu ka án sàbí ìlà ọ̀gá mi fi dọ́kun lórí pété ìkìmọ̀ náà gbọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ ṣe ló wà wọ́n máa wọ̀ jẹ́ ńlá ni ko wa ma amana ma'ahu illa qalil idan ji ma ni biyinin sai za deji a nan da al gariban wa hudu gariban fa tuba lil ghuraba musulunci ta ce ya ga ma je baje ya ga ya bago agwa sun sunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mo ga da lamitu bid'a ya ya فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقال سفيان الثوري رحمه الله ga Sufyanu Sauri sai ci gunu ju gafara ga man afza bi uznihi la sahibi bi ra'atin ga zan dondo na gada na shi ba dan bid'a nan kharaja min ismatillahi zanna ga zu daga gutsun soko wa wakila ilaiha soko mazu yayu da ya bayan bid'a wuce ani ila bid'a wa qala daud yo le ganin na sufyan sauri ganin la ya ga kiyo wo ke ganin is possible gushin gan wila kirki kashi mutu is good za kirki wo wagwa su sunna ga wagwa su musulunci ga wagwa su ba wuya ne za a sallan ga amma ba na problem mu da ne ke wuɗe a gangani be za da be jiya ni waje waje cire zimi mini guba amma guba ba guri waje one ɗe ya gangani da za da be ji wa mu ga ɗe ga wa ya da da ribe wasu jiya sai ja fiya sai jiyo sai jamesiya o mga ke jamesiya chungwa ya bayi kata ko ya ba a e jeje ne jina nga jiyo nga kuka min allazina kafaru min bani isra'ila ala lisan dauda ala ala duk ya zo shi haka kafin ni ya banu isra'ila jona ko ta tigin tara da tara ne bidawa da wani sabu maryam zalika bi ma so wa kanu ya ta dun ce bole ba na ja ce giya ka kuma kanu la ta na hauna an munkarin fa'alu ya tun da dinin ja ga lo na ake kanu shi ga Allah lugwa ga la ja ne za ta ga ga bi an haji ku fi na salihun yi ga ja ne ka mun da kirki fita ci go qala anabi za sallam ga idza kasura al khabar rejejeje eje daga jikin nga zoku wato sai e da yake je ne yau ta Allah gashe ba za kirki ne yi mafita go ne ga ga ya lugwa to ko ga ja laka laka ga je bai ruwan mu hadisi ne to so daga fa'i ruhu ya rukum fala yastajabu lakum za kirki ya fa to adwa so ko ci ma gwa ko la ji ganewa e bogo wala tarkanu ila allazina zalamu fata maka kuna e gaji feda cikiyo feda so feda daya ya ji manyi gan da zai yi zalunci da ya buye na ya buye mu za ta mitum aya ta dayi for biya wa yustaha bu biya ya ga wani ya kafirci da aya ya ce ta ci mai tsama gangani na fala ta kodu ma'ahu ya ga sai du gangani da za yi ruci shi man kwayo hmm. وقال داود بن أبي هند داود بن أبي هند رحمه الله وأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران قصف وجواي لبا النبي موسى نبي عمران عليه السلام نقام لا تجالس أهل البدع جنفذوا بأنبياء جيما فإن جالستهم ومغافذوا بأيما فحاك في صدرك شيء ya gbọ́n ọ̀pọ̀ kan jùlọ kún ya ń gbọ́ tí ma ya dé ẹgbẹ́ yẹn wọ́n gbọ́ mi máa wunshi kú lúnà kọ́ mí ni ẹni bí dí àwọn ṣìyẹ gàn náà okubik tàbí iná rí jahannama agbóladá ayagun ní jahannama tí wọ́n gàn wọ́n yọ lọ́gádà dáàbí a bí dí àwọn ṣìyẹ gàn ó ti ga ẹ̀ wá sabatu Tatiyan tiya sunna biya wa bi de al-yaqin ta tiya biya shakka ga chayin gadon shubwa ji maga chayin gasho shahawati maga gafiyo fitina ci gajiyo fali azabi lazira yukhalifuna an amrihi zai ce da mun ya ne bana karayi a tsaya an tusibo fitnatu fitna ya jama a aw yusibo mazabun alayhi وعن الفضيل بن اياد فضيل بن اياد من جالس صاحب بدعه zan dundu ne ga su dan bidi na lam yu'ta al hikma wa da hikma e bona e to fe be manyan sunne ko la zabe ba wu wa tabi sabila man ana bayliya an to ko be de ba to yi na e be fe be manyan sunne ngo diga na ko e do je to ne ga lu yo yo shi tupa e ga na lu sunna je ga na wala ga je ni e bo na to e fas fasalu ala dhikri in e kuntum la mu e ga yu yuze shi alu dikin ne ga e ili ilimi ana e do je gangani be manya sunna ga da ni ta sun no ne e yo na la ga ya ni ci mai wata daga shubuho ni be shahawatu shi na wala ji ganewa ɗauke gangani de manya sunne wala wase ɓike mina ba wuya a nemi sa a sallar ya gwani a sai ji gangani da yawon amma wa gai da sai da tsoron bidiya su waje abin ne ya shi buhatu ne bidiya ya lazanin ga a da wani amma ga mai suna so ne yawon ga kula da kuma ba kashi wa ma a biyu sun ci wa de basira wani hmm. wata ce a akida kirkiyo wa dai aminci allazina amanu wa lam yalbisu imanan da zulmin ulayi lahumul amnu wa hum muhtaduna wuro ne wa ma regret ya zahiri na wada gangani da yi na yabo da sai shiga wa kunu ma asadiqi amma ga da fili da dambiye su ku shi ga ku kan ga da fili da dambiye kun ga nan waya sunna da mayan sunna jilawo wa ga da fili da gangani da dambiye sha'awatu shi ga ga fiyo kame da fe su gangani da dan bidiye ware ga bidiyu wuce zan wa fe lawuwa e, ya wuce a fe ga oge ko goro ga dana oge da fe da dan bidiye ware ga ya tuya e zan nga ji jiya e, nga ga dan fa illa ya tabi go na kafa lam an da ma ya tabi una ahwaahu da fe da dan bidiye sun na jeje na en bidiya di tsa ce layi manyan sun na jinan zan wa fe lawuwa hmm. yau. Yau na ko wajen ajijin wọ́n ti ká nà ń wọ́n mọ̀ ń wọ́n jìjì ládùn yẹn gbọ́n wọ́n bí àdéhìí ọ̀tọ́ àjọ fún ìfẹ́ bídà ẹ̀bọ̀n náà aláàbọ̀tò ààrẹ bídà alùwàkì àtúntì ààrẹ àfàr aláàmẹ́ ẹ̀ bídà àti àná mẹ́yìn àti ìfìràbó àbẹ̀tì ààrẹ. قال الفضيل بن اياد الفضيل بن اياد لا تجلس مع صاحب بدعه غير بدن بدعه فاني اخاف ان تنزل عليك اللعنه me suna da ya kimbe mu وقال الفضيل بن اياد الفضيل بن اياد من احب صاحب بدعه zando ne zai je boye da kaune a dan bid'a nan a habata Allah wa amala wato ci ne dubiya wa akhraja nur al-islam min qalbihi musulunci wato daga gubo wa qala al-fudayl ibn iyad fudayl ibn iyad gan ga da tudu dan bid'a fi tariki ikona ko fajuz fajuz fi tarikin gairiji o ga da mi to ko ngo cikan mana gada ko ko ni ne bidiye no eno ngoli amale do ga sahibu bida zana bid'a shimaya e bu da gangani da sunnaya e tiyar da ga wani lajin ajino abayari jin o mẹ́tí bí ara yẹn o mọ̀ wá ní ní o san tú o mẹ́tí bí ara o mọ̀ wá o tẹ́lẹ̀ tó tún ìmọ̀ ní lamẹ́ríkà ti kí o ìyẹn di ní fi o a àkòlí kiri lẹ́yìn náà wọ́n nà hàrà àti àti àti ẹ̀jìn àti ẹ̀jìn àti ẹ̀ka ayáyí a ìlà ayáyí tí ètò ìpèmẹ́jà àbí àbí ayáyí àbí ìpè láti rà sọ́pọ̀ tẹ́lẹ̀ bí ara ẹ̀jìn ní wọ́n ní lamẹ́ríkà ni yi lè sọ wuli awabu na sai ba je ga awabu na sai ba je aje na kena sun goyi awabu ya ya ya bayani ji ya kara kara kara kara kara ya ba jiyo ji ya ba na bayani ya ne sunna na ji ko ya ji na ko ya bada sai ya ji ga dan bidiyo based on al masalihu wal mafasid sun ci baga wuyi la sabi da rabbika idza ila kuyace ciyewe bil hikmati da hikma wal mau'izati al hasana nan da wazi wagi wajadilhum billati hi ga man afza ila sahibi min hikmati da ga na zan ga azun daga bugo sai ciyo ko wani bayani wani ya ce ya zuya buya da bid'a ko maga fedu gangani biyu ma maga da gangani biyu ma sannan maga da da ji ayi wace mashi tu gaji a karu ya ga na a halaka gangani biyu ayi ne ya gan na da shi bazan dondo masu bai ne ya gwada wuyo ne bi imani na bukanan umar wuɗi a kida ye ya gwada kan gada fedu ta ajiye na wa maya wuna ngole na so na so bi bi ya ko gurur gaya ta mm. ta ga galugwa wa wa jinkiyo galugwa wa ji fitina da ji ne goma be ya gangani biyayi kaga shi tukbe gama na ga na go ta ganin na wani annabi sa sun ga kada jaliga ta ga da jiki mu da jaliga tiya mm. e ya ci ba go e ga ga e da jaliga tiya wa da chule tiwa go ni tiwa jo yi fitinan sabir ibn rasul wanda ya ne su sai na umar ya fi yaran gari biyu وكلا إليها يعني إلى البدع زمان إذا نقدر ana shiga dan bidiya na guya wanda bidiya ne lamu da gona da na gada ba su kone ko ci waya ta ga su kone su kwa hutuwa an ga da shiga dan bidiya na su wani fitina ga ade za wancu su kuma buya yin bayan da jikin na sudunin Allah kiyaye ta sai baka wa ba wa ba wuge so ko la no tuwe na lode ba wona so ko la ba wuya wallahi na ta dau za a da hudan wa a atau taqwa amma gane shi shi da wa ba wuza kuma me ke ko tun don me wuje ba wa da su falan ma zagu azaga Allah qulubahum ka na afta yana su kwajin wai ba fa wallahu yulu bayna yulu bayna al-mar'i wa qalbi ce la shamaki be ga da tsakani da wani ga iya be kan ne wace agwaci ko ci ga wa tsaya ko ga da ce wuce inji ko a ko ga polish Allah kiyaye Dawud ibn Abi Hind ga auha Allah tabaraka wa ta'ala ila Musa ibn Imran ga la tujalis ala al-bid'a fa in jalastahum fa haka fi sadrika shay'un mimma yaquluna ukbita fi nar jahannam li agwan na gobe daga ba anan Musa ba ce ci jiwayi ko anan Musa ma bi wala ce ci gangani da yi nan ta ko da yanzu yan ya ganna yanu ga fahaka fi na fi kashe umin ma ya kulu na yanda ci aga ne gogo je gimi ne ne gano na nole na babu gaba danja don waga da fi dugan gani da yanyi wacce da shi duk bayan ya e ga nole ya e ga aga don kibo ya ga yawo eh egogo gashisho gowe pe imani ogboka egbon ogboka ofe pegango omode ilimi wo ma alkuranu ji alarin mamoyo wo ma chakatun akida jina wudina kawa shi tukpu wo shi tukpa ka sai tuji ko shi ba tuli da ko yin bidiya ji ade ma ve pien na nga ojiga na ko gashi ci wa lillahi ya ni boka imani boka ilimi ọmọ ebe na ndị dị aji ene je lada na jide dị ndị dị aji eji fe eji tori bo be fe ki yega ndị dị aji amagaga ndị dị aji amaji asali bi kanka ya bugo ya baya sai yo idza ra'ay wa idza ra'aytahum tujibuka nisabuhum wa in yaqulu tasma' a ga-ga ga aga gaga magali ya yi tuhutu ji buka samu na kan wadiyo masu yi safiyo wani ya kulu ta a magaga ga wafe shi kibana ya buko baya hun laru a gari makiru fa zaru hun ɗaya da yayi katala humullah na sa kuri tabbatu ya an na yi faku ya ga da dozoji da harkar yan bidiya gaji fe da shi tukpa ama gaji fe da fe do tso ama wọ́n ti rán akó ẹgbọ́n lè ṣe nínú múnáàfì a ayi don tàkìyàn sàhábí àníbi sọ́là sọ́là jọ̀ọ́nà àti ní ẹnbídíà yìí fi tàkìyàn àlùsùn náà ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ múnáàfì kejì ajá àtàlí yìírí àmọ́lé pèfà àti yìírí láti àmọ́gá àjọpẹ́ dìtò ẹ̀ dèdè aláwọ̀ ọ̀gbọ́n wa ń àti ọ̀pẹ́ ẹ̀kọ́kọ́ yàrá ga fudayl ibn ya ga man jala fa sahib bid'a lam yu'ta al hikma dan do ne gada filu dan bid'a ne zanna ce ta la hikma yawa wani ma'ana ga hikiman a ga hikima latin zanna ba hikiman don ga fi kiwo da addini ya ce ce zanna ga da filu dan bid'a nan zanna a ji fahimta addini wanda ما يريد الله به خيرا يفقيه في الدين لا تجد باب الخيرنا ويفهمت دين يقول إنسان نجي زعيم يعني لا تقول تقول بدي أقول لك في وان جناه جوا هنا في هذا الجيو شو بوا تجيب أذان أذني الفضيل ابن رياض ولا تجلس مع صاحب بدعه fa'inni ya kafu an tanzila alaikan la'ana na gasirin su ɗan bidiya mai su da yawon la'ana ya ci da yawon sai gwada ɗan bidiya a zaɓar cin da biyu fushi su ko da biyu tun faya wa labar ɗan bidiya a mai su da yawon ci ne da ɗan bidiya da hana da ya ji yawon sai ce wani zara haifar da zai ne ya kudu na fi ayatina fa'ari da an hatta yaqudu fi hadithin gairi, wa in ma yursiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala gan قد دل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أتشين يا يدلي تاج بيجا وان آية تيجي يكفر بها يدي كافر تجنن يجوي ويستهزأ بها أما يدي تام جنن يجوي ta hudu ma'ahu daga fidin famba gani ya yi mata ya hudu fiye da ibin gairi inda ga ga daga gando ta ko innakum idan misluhu daga jihar ta ga ita da sha inna allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ta ce ko kaladan a munafiki bai kafi sai ne jahannama gani ngo ne wani mu ci kwanta ne ce ya zuga da fedun so dan bid'a ma ya zuga da fedun so alul ahwa'i ma e bona e go fetwa e go fe gangani bi ayi bi tupa shi ne gani bi gbe lita ti ayi ko gangani da to kase ti ayi shi tupa gangani da to lecture aji attendi na shi benin fa wanda za iya gangani da ba wai so ku goyi ta ko ji wani ko ba ne zamu ne zamu ce gaba ni ga a amma ko ga ta ci ga to isolated wa ma waje a da gubere kawai yan nan wa ji shakka da ya ga an ji kiyo da dufe jan da nan bidiya ji wa kiyo wa ji shakka da ya ga yan nan waje ya kini le wa ní ọdún gánà kó wọ́n jẹ́ àlélé wàá tàṣẹ́ títí ẹ̀ ń ṣe. al'imam manyan suna jaja ga yanayin wajibi ta ce yin zama fari biyar zonar tauhidi sashi yan bidiya shiga yanayin mafari ta ce yin zonar zonar a shak wani shakka da yin dole yau daga lata daga sashi magayin mafari mai wajibi ta ce zaune a nazar wadanci mori sashi maga a yanayin mafari ta ce zaune zuna alkasbi ilan nazar waje ki ɓaya kewo waga waje ke wace mori ko waje tunani wani ne fatan wani ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba fudail ibn iyad ga man abba sahiba bid'atin ko sani gada da je goye bai kaune ya ɗan bidi a ko na ngole wa cancanta na etu da ni ga na ko ngole fariyun an an ya bi ta amalu ngole enwu na wuci koko da nan especially da ke bidiya da ni ga e bidi an kasirci na ebo ne Ngo panin fiwe shirkin wuce da kafircin wuce ngo panin fiwe ta tura na shaga biya ngole na wade na wade da kagbe ebo na ya e e zuga shi shofe likita ce ga mu ne ga akida babba ne alhamdulillah ne ga tawhidiya babba ne alhamdulillah ne ga ilimi babba ne alhamdulillah mun a ga tiyan na bayyana قلوب العباد بين إبعاد من أصابع الرحمن يبني عليك بين يوم لتعقاني وانجين وانجين وانجين شيرتيو يصرفها كيف شاء تيشي فون كمينا ngabawuna ta zuga shi na ni ta fili yan wani zani zani yo inna madla na ya mai ga majali ya ta mai kun baina wa baina illa zira ila kelu tujina jine na ga tubiya jine na ga zira niya na ya bi kwa da yi kita ga kwaya malu biya mali alisa ita ta ga shi jawo ta e, e, fi jimina ko fẹ́ẹ̀rù kúlù ha lùtì àgàdẹ́gbò ẹgbọ́gọ́ ẹ̀zùfú dàbíà ẹ̀zùfú bàbá wùgángan níbi tó ti aláwọ̀ àrínà haka hakan wọ̀rọ̀dọ́kù na ti bá aláwọ̀ lágbòrò wíyì ọmọ yàrá ikú ẹ̀yìn ní látú wà àrínà bàtìlà bàtìlà wọ̀rọ̀dọ́kù na jìtì náà bà aláwọ̀ mọ̀ lọ́wọ́ yìí ẹ̀ ọmọ yayi pẹ̀lú bí a gẹ́gẹ́ bí orí bí wọ́n fa ẹ̀rù fún jẹ̀tọ̀ sún kándondo ẹ̀rù èyí náà sọ̀rọ̀ àtọ̀rọ̀ kàfé ẹ̀rù ẹ̀rù fún bàbá pé gbòòrò kándondo ẹ̀bọ́ ni ẹ̀dà pín apọ̀ ọ̀ ẹ̀dà mọ́ gbíkà ọ̀ ẹ̀dà mọ́ yáyẹ̀ ọ̀ ẹ̀sùn ẹ̀gbọ̀n mọ́ lázà ọ̀. shahawatu magadan zawo shubuhatu magadan zawo wanda ya shaitan ga la'ati yanzu gudun bayyayi wa min khalfihim wa an wa an wa an aymanihim wa an shama'ilihim ko wala tajaktaruhum shakirin ya da ya gwalo na da ya na da ya iboro na da ya zuma. e ya zuga ke ti ga yanzu ba jama'a. wa ga zai gaggaje ya shi kawo oga wani da ya kubi da aza ya yi shi wuto ma oga wo eza yi lẹ́yìn bòjì eza yi dẹ́gbọ́ dẹ́ni ẹni láàgbé kánú wìkí ọ àbẹ́ ìdàkébù fẹ́ lídà ìyàtẹ́ gá àyàbí agbóni òjìlá wọn àdìdí ọ wọn yẹ wá kó wọn di rẹ́díò àtẹ́nbídì ànẹ́jì àlàálẹ̀ mọ́tẹ́nbídì ànẹ́jì ní ẹ̀nà wọn àgọ́tò bàwúnà. so dan bidiya zai hankali ba su ku mutum fi da su da ci hankali la ga gun dan bidiya nan waje a bidi yanda ci ne fi sunno na da na jin karo e ba in the process of eni go da kari de dan bidiya ne shi Allah ya yi فضيل بن إياد قال من جلس مع صاحب برعة في طريق fajuzu fi tariqin ghairi an ga fi bin tsotan bidi a da ko na wagaji da mi to ko no tikani wagaji ye ko sala ma o ma da gani ma o ma du za ma e bonu be de tafiri yo fe bagan no ko zai la labari yan nan doki ya wai ufe da ufe da wata kada doki da zai ya wai ko zai to da ga gani e ne takada doki da wannan gobe zan doki da mu e bua lusin da agbo kasi da ci ma dokun ngal da to ba da bidiya ne hmm. nga di opportunity na wa loji wata da gume dan bidiya ne a abe da ya ga wasu da bidiya wuce ga ga ci kwashi a abe da ya wani ne ruwa ne wujan ila yi nabo a ya ci e e ba da biliya ce yi wa amma da zai ya laji ya jenta ma ka sai ce biliya mun shiga wa da roja ce bi kino a ce ne wani yanda bayanin waje ba wuyan hadu sunna ba gashi shi wayi manyan sunna wa ga yi manyan sunna na takin sunna ya ni fa sallama nan wace ma gangi makanta waje gan a shi duk bayan ga manyan sunna shi amma da shi duk bayan ga manyan bidiya shi yana gaji daidai daga ya ɗan bidiyo na ago na maji daidai nan alaci waya mafi alo talibu da darasu a mafi agbali ta ji a mafi awa kafeci wa manna wa ma na adina na muhammadu wa ma na ya sun na yi wa ma ma na ya yi makanta na yi ebo na sun na ajiye da ne ga shi fi da shi bayan zabi da jina ebo na a shubahatu خطاطة شبهة وذكيو وسيزا إذا حجاب وبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظ اليقين من الغير لأسأل بالفوز المدين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك